halin yanzu eh ba a shan tiramol ai kafin ya iso za mu kira alarama abdurrahman ahmad ya zo ya karanta mana wasu ayoyi daga alkur'ani mai girma kafin isowar malam بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا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 wayasirli amri! Waha lulu uku datan mil lisa ni yafka ho ƙaule. Amma ba'adu fiyehummantar islamu wa hurratan aƙida. O hage kun bi ta hiyacin min, Indillahi Mubarakatan ɗayiba wa Hiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mai kowa mai komai. wanda cikin ikonsa da kaddarawarsa ya ba mu daman haɗuwa a cikin wannan birni namu mai albarka birnin jimeta hedkwatan mulki na jihar adamawa a ƙasar najeriya mun haɗu a wannan birni sakamakon wa'azi na ƙasa a ƙarƙashin ƙungiyar jama'atu izalatul bidiya wai ƙamatu sunna ƙungiyar da marigayi fadilati sheikh ismaila idris bin zakariya ya assasa muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta malam kurakuransa da malaminsa na tauhidi fadilati sheik abubakar mahmud gumi allah gafarta musu jagoranmu a sheik muhammad taniya haya jingir allah ka kara masa gudunmawa da kariya da taimako ka tsare gabansa da bayansa ka ɗora shi a daidai ka sauƙaƙe masa kar ka tsananta masa da sauran jagorori muna addu'a ga shugabanmu a sheik abdul nasir abdul muhi allah ka saka masa da alkhairi shugaban gudanarwa ka kara masa taimako shugabanmu na 'yan agaji alhaji isa waziri muhammad gombe allah kara masu taimako da lafiya da mu gaba daya to 'yan uwa musulmi yau uku ne ko ga watan musulunci biyu ga watan musulunci watan hudu hijiran fiyan halitta ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta shekara 1446 wanda ya daidai da biyar ga watan goma miladiyan aiwan annabi isa dan maryamu alaihi salatu wassalam ta shekara 2024 yan wa musulmi wajibi ne tilas ne shi musulmi ya mai da al'amuransa zuwa ga Allah duk abin da ya same ka kasan daga Allah ne idan wani abu zai same ka ka ɗora ma wani to baka da tauhidi mutumin da bai da tauhidi bai yi imani da kaddara ba wanda bai yi imani da kaddara ba kuma imanin sa yana da matsala saboda haka duk abin da kaga ya faru a duniyar nan Allah ya riga ya kaddara sai ya faru ma asaba min musibati ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم إن الله لا يحب كل مختال فخور Allah madaukakin sarki ya ce ma asaba min musibatin babu wata musifar da za ta samu da za ta faru fil a cikin ƙasa gaba ɗayanta wala fi anfusikum ko a kawunan ku kai karan kanka wani abu ya same ka hatta ka yi tuntube haka ne ko arama illa fi kitabin sai na cikin lauhil mahfuz Allah ya riga ya yi shi tun tale tale min qabli tun kafin annabara ha ma halitta komai mu tsaka yi komai ma sai da aka tsara sai ya same ka kafin ka zo duniya sai da aka tsara abinda zai same ka inna zalika ala Allah yasir Wani abu ne mai sauki a wurin Allah to idan musulmi yana da wannan imani yaushe wani abu zai faru da kai kare ka jinkina ma wani abinda ake so ga musulmi mai da al'amuransa zuwa ga Allah misali kai ka tuhumi kanka tukunna a karan kanka kana daga cikin masu taimaka ma addini kana daga cikin masu taimaka ma al'umma imamu turmudi ya kawo hadisi wani mutumi ya zo ya samu na na aisha na na khadija ya shigo cikin gida sahabi ne ya yi sallama ya zo ya samu sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya rasulullah ina so daga cikin jakanka da kake sa kayanka ya rasulullah ina so ka ban daya manzon Allah ya ce mana na Khadija ya ce tube zazzage kayana ki bashi wannan jakan ta zazzage kayan sai ta bashi ta yi shiru sai ya dauka ya tafi yana zuwa bakin kasuwa sai ya ce ga jakan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa kayansa wa zai saya mutane suka rutsumo da gudu akwai wani makaho a garin maka ya makance sai ya ɗauki wani ɗan jagora gabjeje wanda yake taimaka masa sai ya ce masa ka yi iya ƙoƙarinka ka yi iya ƙoƙarinka ka je ka karɓo min wannan jaka in ka karɓo duk kuɗin da ya faɗa karka taya zan biya wannan ɗan jagora bawan wannan wanda ya saye shi bawa ya je ɗauko wannan jakan iya kuɗin da ya faɗa ya biya shi da ya bashi jakan ya rike a matsayinsa na makawu sai ya daga jakan sama ya sai ya sumbace ta yace, ya Allah ina ta tawassuli da sayan wannan jaka da dai ka bude min idanuna sai Allah ya bude masa idanunsa da Allah ya bude masa idanunsa ya ga duniya ya zauna ya yi addu'a sai ya wuce gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah ya ce wani ya zo da jakanka ya ce jakanka ne da kake sa kayanka ya ce kwarai ya ce ya kawo bakin kasuwa zai sayar saboda yana da bukata iya miliyoyin dirhamin da ya faɗa haka na sa na je gida aka bashi sai na yi tawassuli da shi sai Allah ya buɗe min idanuna sakamakon Allah ya buɗe min idanuna ni kuma na da maka da wannan jakan na baka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mana na Khadija yace zo ki ji yace duniya haka take in ka yi aikin alkhairi ko ka tausaya ma wani wannan aikin alkhairi sai ya tafi yayo ayyukan alkhairi ko mai dawo maka kin gaje ka yi abu uku ya sa wani ya zama miloniya mai kudi ya entar da wani ya warkar da wani kuma ya dawo wajenmu to haka ake so musulmi mu zama masu tausayin junanmu yan uwa musulmi abubuwa guda goma wani malami ya ce yana sa talauci ana ta kuka talauci talauci talauci in kana ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda goma kowane ɗaya ka yi to zai maka sanadin talauci saboda haka wani malami ya kawo ya ce wannan abubuwa ashara af'alin ya ce tajlibul faƙara abubuwa guda goma suna jawo talauci ya ce na ɗaya a zina duk lokacin da al'umma suka kama zina su da talauci haka suke kankan kan, kan. ɗazun wani soja yana gaya mana yanzu aka yana nan a nan ya ce malam da azumi muka rinka shiga hotel muka rinka kama musulmi suna zina wasu a hotel yana nan yanzu a cikin filin nan da azumi fa kuma ka zo kana zagin shugaban kasa ko kana zagin ku ko kana zagin kaza alhali duk wanda ya kama zina shi da talauci kamar kare da inuwarka ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا الله يتكركو كسنجي زنا domin shi alfasha ne mummuna wanda yake yaduwa ya rusa al'umma wa sa'a sabila tir da hanyar da za a bi a yi zina Allah ka tsare mu yace na biyu alginau in al'umma suka kama kida to su da talauci kan kan kan to jama'a ku duba yau ku duba halin da wasu da sunan musulunci yan bid'a yadda suka kama kiɗa imamu malik ya ce duk inda kaga kiɗa to akwai zina da kiɗa da zina wasu ɗaya ubansu ɗaya in ji imamu malik duk inda kaga kiɗa ta bayyana ko ga mutum a wayarsa ko ga wani gun kaga mutum ya kama zina to in kaga mutum ya kama kiɗa to mazinaci ne in ji imamu malik na uku ya ce khiyanatul musulmina duk mutumin da yake ha'inta musulmi sai ya mutu talaka duk abin da ya tara sai an hana sai an cire ma wannan albarka kuma ba zai yi mutu da kwanciyar hankali ba kowane irin sana'a kake kake ha'inci kai da talauci uwar kuɗe uban kuɗe wannan ba zai maka albarka ba yau mutane nawa ne suka zama maha'inta a sana'o'insu a kasuwancinsu a ayyukansu يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون الله يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني ده الله لا تخونوا الله كركوا إنتي الله والرسول كركوا إنتي النبي صلى الله عليه وسلم وتخونوا أماناتكم الحالي هكذا أماناتكم أماناتكم أمانة أكباكم كتي أمانة wa antum wuna alhali kun san cin amana sakamakonsa masifa ce da tabewa Allah ka tsare mu wal kha'id shi mai ha'inci la ya mutu baya mutuwa illa faqiran zalilan yana mutuwa ne talaka kaskantacce Allah ka tsare mu na uku na hudu at-tazahuru bil faqari wa huwa laysa kadhalik nuna talauci kuma ba haka ba yazo wayo Allah ya ta kuka kuma ƙarya ke iya da abin da zai ci ya ta nuna talauci wai babu har ma an ya tashi domin ya nuna kalma da za ta kai shi kafirci wai don ya soki addininsa wanda kafiri ba zai yi haka ba ko da kusa ba zai yi ba in ya zo sayan tafasa ko in zai sayi garin rogo sai ce a bashi muslim muslim wallahi wanda ya wannan dagangan kafiri ne ya ridda jingina wannan wallahi ridda ne la fakara ko kai waye in kana so ka zo a baka hujja saboda haka at-tazahur bil faqari wa huwa laysa kadhalik na biyar al-fuhsh fil qawli mummunan magana mutane su zauna banda taɗin giya da caca da 'yan mata da fasadi da barna ba su da wani hira kaga matasa sun tsaya suna hiran 'yan kwallo suna hiran 'yan dara suna hiran 'yan fim bai iya karatun fatiha ba kuma ka zo kana kukan talauci ga talauci nan ka rike aljihunka in kana so ka rabu da talauci ka ringa istigifari amma matukar za ka ringa maganganu marasa kyau kai da talauci uwa kuɗe uban kuɗa malam ya ce na shida al-israru alal ma'asiyati ci gaba da sabo ka san abin da kake yi ba kyau kuma ka ci gaba da yi to kana cikin talauci ba za ka rabu da shi ba na bakwai malam ya ce annaumu bainal magribi wal isha wa qabla tulu'i shamsi bacci tsakanin magariba da isha kafin rana ta fito wannan yana gadar da talauci ba a so idan an yi sallar magariba kai bacci kai ta addu'o'i hakan nan idan aka yi sallar asuba'i ba a so ka yi bacci kai ta addu'a har rana ta fito haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi malam yace na takwas yace akalu malil haram cin dukiyan haram duk mutumin da yake cin haram to zai mutu talaka ko ya tara ba zai masa amfani ba wannan babu da lokacin da za mu yi sharhi na tara malam yace ce as-su'alu minan nasi ma'a adamil hajati roƙon mutane baka da bukata ka mai da roƙo sana'arka ka roƙi alhaji wannan ka roƙi honorable wannan ka rinke wannan duba masu baran da suke yi wani yana da gidan haya wani yana da mashin amma dube da suke cikin kaskanci suna kwana a tanda saboda sun kama roƙo kuma ba su da bukatan abin da suke roƙon duk mutumin da yake roƙo ba tare da bukatan abin roƙon ba sai ya mutu kaskantacce talaka Allahu akbar malam yace goma ihtiqarul da'am koya abinci duk lokacin da al'umma suka kama ɓoye abinci wai sai ya yi tsada su sayar to su da talauci suna tare kankan kam Allah ka tsare mu saboda haka yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka